Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin ci gaban da ake samu a kasashen duniya dangane da samun mata a manyan madafun shugabanci. Domin nazarin yadda mata a kasashen nahiyar Afirka za su ɗora a wannan ci gaban da ake samu yau ma. Muna tare da shugabar gamayyar ƙungiyoyin mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda. Da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar birnin tarayya Abuja. Barin hanan taku ga jagorar tattaunawar Madina Dauda. Yanzu maganar da nake gaya miki ba wai hasadan tana jikin mata bane kawai, har da mazan. Ko a cikin gidanki ne in miji baki mai da hankali ba ya ga cewa kin dan fara kumban susa, to ko dai ya kwaso miki kishiya ne ko kuma ya ce eh to wannan fa ta fara rena ni. Kuma ba gaskiya bane, arzikin ya mace na namijinta ne. arzikin namiji na matarsa ne ko da zai je kwaso ashirin wannan da aka fara din da ita a gida ita ce saboda aka dole ne mu ji tsoron Allah da abin da muke kawai ni abin da na gani kenan abin da zan iya faɗa kalubale ne yanzu wannan shugaban ƙasa na Amerika ya ba kowane ƙasa more especially Nigeria sa'adatu kina ganin mata a najeriya nan anya sun shirya kuwa na fitowa su shiga irin waɗannan zaɓuɓɓuka ganin irin matsaloli da ake fuskanta a ƙasa da farko ga harkar tsaro na biyu ga cutar corona ta zo me kike gani a naki hange zai taimaka wa mata wajen ƙoƙarin fitowa su jajirce ɗin kamar yadda kuke faɗi to cikin ikon Allah in Allah ya soya babu abin da ya faɗin ubangiji yanzu kamar misali yanda hajja ta yi magana madan ta yi magana a haka haka ana tattaunawa ana shawara ana haɗuwa ko da ƙungiya ne ana zama ana mitin ana dai dan communication haka nan ana dan sada zumunci haka nan daga nan sai a gano kan cewa to me ya kamata mu zauna mi wane ne ya kamata to mu gwada mana ai sai an gwada ake sanin na kwarai za a cimma buri in Allah ya me zaki ce ma wa'anda ke cewa mata ba sa shugabanci eh to wannan kuma kaman mata ba sa shugabanci wannan lokacin ya riga ya wuce yanzu ana yi kuma ni ina ƙara musu magana su san darajar mata yanzu za ki gani ko tuki kike yi in aka a ah, ai mace ce in wani abu ke mace abin da nake so ki gane a saudiya ba ta ganin mace eh, balarabe yana daukan jakan matarsa da yashi a wuya saboda sanin darajar matarsa eh to mata ko suna da daraja mata iyaye ko wa'azi malamai su ce iyaye mata mata masu daraja ne amma a nan zamanin yanzu ne ake so a mai da mata ba wani abu ba To bari dawo ga Madam Gloria. Bari mu ji irin shawarwarin da zaki ba shugabanni. Kin ga dai a Najeriya nan ana maganan ɗazikin ce a ba mata mataimakan gwamna misali dukan waɗanda za su fito takarar gwamna su ba mata. A nan Najeriya mata nawa kuke da waɗanda suke taimaka ma gwamna da aka ba su suka tsaya takara tare da gwamna har aka zaɓe su. Ina gani kamar muna da kamar hudu. A yanzu ko? Eh. Ni na san akwai ta Lagos. Akwai a Lagos, akwai a Rivers, mm-hmm. akwai a Kaduna, akwai a Ogun. To, hudu kenan. Eh, ban san ko kuma akwai wasu ba ni dai na san hudun nan. Mm. Kuma suna aikin su ba wani ba wani problem tare da gwamnati din su. Ni na ma san suna suna adin value suna kara mutunci ma gwamnati din. Su suke shige-shige gidan mata, su suke zuwa su yi su yi campaign. ma mata su suke raba eh, abin government mm. empowerment eh, eh. kamar mm. empowerment ma mm. mata za ki gan deputy governors ne aka ce su ji saboda deputy governor mace ce kuma tana da haƙuri kuma ta san mata ta san abin da yake damun mata ita ma da kafin ta zama gwamna ai haka take mu da deputy gwamna kamar mu take saboda haka ta san halulukan da muke ciki ta san halulukan da yake cikin matan da ba su fitowa saboda su ne za su shiga gidajen mata hmm. su je su yi campaign saboda haka in governor mace ne deputy sai zama namiji in kuma governor namiji ne deputy sai ta zama mace haka ya kamata a yi a samu deputies all over the country kowa da mace dubi fct the minister is, is a man namiji ne hmm. eh, mataimakiyar shi mace ce hmm. so things are going on well in that ministry haka ya kamata ya zama amma inda aka samu da uh, mace mm, namiji ne minister namiji ne minister for state i mean it's, it's not normal bai daidai ba hmm. a hada because mata muna da mata da yawa uh, with integrity with knowledge with education me suke zama gida suke yi governance din nan maza ne kawai in muka je makaranta muka zauna a class daya muka yi karatu the same muka ci abin muka jaraba tare ma muka bubbuge maza a cikin jaraba kuma sai mu dawo sai a ce uh, uh, kitchen ko kuma a ce mu je mu yi eh, civil service work su su je su yi governance it's not right ni ya kamata mu ɗauki example yanzu daga dubi matan na ma Pelosi how she was eh, yes eh, kakakin majalisar wakilan amurka Hmm. dubi kuma ga ta dattijuwa sosai shekarunta tamanin yes dubi eh, margaret da ta lokacinta hmm. duk da haka tana dafa ma mai gidanta abinci two times in a week ta faɗa a interview ta ce two times in a week za ta shiga kitchen ta daddafa abin da mai gidanta zai ci ta sassa a cikin abin nan saboda tana son ta dafa ma mijinta abinci in mace ta zama shugaba ba wai za ta zama ba ita ne head of family ba ba ita za ta zama mai gidan gidan ba mace za ta fito da gidan ne za ta fito da gidan ne in ta dawo gida za ta zama under her husband amma an tana wajen milkin ta za ta yi milkin ta dubi mijin ita eh, vice president a ah, kun da mm, yanda yake rungumanta yake jin daɗi and she's happy mai gidanta ma will be happy don ta fito da family din forever and ever tana nan history din yana nan ba zai sharu ba mu eh, eh, from generation to generation za su santa miji bai samu mukami ba mata ta samu is the same thing in aka tambaye ni is the same thing da mace da namiji ana hada hannu ne aka ce in mace ta aure namiji sun zama according to religion dina mm. sun zama daya they are now one to if you are one why will you say this one cannot go somewhere it means if she goes you go if you are the one that goes she goes so mm. that is it amma mazan mu a Najeriya sai su ce hmm, kai ba me za a ce maka yanzu mijin hajiya ko kai ne yanzu ka zama second man ne ko ka zama menene I mean it's myopic in thinking su senators da house of rep da suke wajen mijin sun zama sun zama wani abu daban ne they are there and they are happily married in their husband's house and everything is okay so muna da eh, minister finance bata gidan miji ne she's with her husband and her mm. husband is not complaining of uh, abin nan saboda haka ya kamata mazan mu su zauna su tunani kar a yi biyu babu su goya muku baya yes kai ka rasa mu ma mu rasa kuma a goya ma mm. mace mm. ke kina aiki ai ina aiki kina da miji mm. kuma na san shi is <laughs> always talking about the good works uh, aikin da kike mata na tana kaza menene ta miki interview kuwa kaza kaza kaza that is how it supposed to be haka ya kamata uh, maza su rinka yi so ina roƙon mata mu ma muka samu mukami milki irin wannan mu kwantar da hankalinmu mu ba mazan mu respect da ya kamata mu dafa musu abinci muna da lokaci mu dafa akwai fridge yanzu akwai komai da komai muna iya dafa abinci mu sa a cikin freezer a ba maza a ba su ladabin da ya kamata a ba su kaga sai su ji daɗi su ce a ah, mata na a ah, yes ita ce eh, deputy governor mata na dafa mun abinci shikenan abin da suke so to bari zo gare ki sa'adatu na ga kin zako kina son ki magana me za ki kara akan wannan kina ji ba eh. akwai waɗanda za mu yi alfahari da su yanzu kamar lokacin apple talib ta yi difti gwamna a jos amma kin ga hasada hasada aka rinka ingiza shi aka rinka ingiza su hasada aka hana ta kwanciyar hankali har ta gaji ta tafi ta bar su da tsiyarsa a can akwai mata da yawa wanda za mu yi alfahari da su to irin waɗannan aka tashi kamar yadda hajja balaraba da madan suka yi magana in an tashi su yanzu sun zama iyaye yi duk kamar da ita ah, hajiya sanata aisha al'asan da irin su pauline to irin wa'annan za a iya proud da su za a iya sun san harkokin duniya sun san rayuwa kuma duk da mazajensu su kuma duk Kuma dai abin da yana tafiya daidai ba abin da aka fasa kin gane ko to abin da nake amma ai har yanzu Najeriya tana baya domin ai ana ta kuradin cewa ya kamata a ba mata kashi nawa ne cikin ɗari kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukamai har yanzu ko kashi goma ba ku kai ba madam gloria ke zan kalubalanta da wannan ke ce ai shugabar gabayar ƙungiyoyin mata wani ƙoƙari kuke yi na ganin cewa ko da ba a kai talatin da biyar ɗin ba a dai samu kaman talatin misali yanzu fa ko goma ba a kai ba. To sai ku biyo ma mu na gaba domin jin amsar wannan tambaya. Kafin nan a madadin bakin namu shugabar gamayyar kungiyoyin mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar birnin tarayya Abuja. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da ya Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet da kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba